dukkan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki muna gode masa muna neman gafararsa da taimakonsa da shiriyarsa da ƙara jaddada imani da tawakkali da dogaro ga Allah muna neman kariya da mafaka daga Allah ya kare mu daga sharrin kawunanmu da munanan ayyukanmu da halayenmu da ɗabi'unmu wanda Allah ya shiryar da shi fa babu wanda isa ya ɓadda shi hakanan duk wanda Allah ya ɓatar da shi babu wanda ya isa ya shiryar da shi duk yanda kake son sa ba za ka taɓa sama masa masoyin da zai shiryar da shi ba ina mai shaida hakika babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya shi na farkon da babu wani kafin shi shi na ƙarshen da babu wani bayansa wani ya tambayi abu hanifa cewa menene kafin Allah ya ce babu wani kafin Allah mutumin ya nace sai abu hanifa Allah ya masa rahama ya ce menene kafin biyar ya ce hudu ya ce menene kafin hudu ya ce uku menene kafin uku sai ya ce biyu ya ce menene kafin biyu ya ce ɗaya ya ce menene kafin ɗayan babu to ya ce Allah ɗaya ne wanda babu wani kafin shi Allah ubangi ya rahamce da abu hanifa ya masa rahama shi Allah nan shi ne a da babu wani sama da shi nan, shi ne a ƙasan da babu wani ƙasa da shi iliminsa ya zagaye komai da komai shi mai gafarta zunubai ne mai karɓan tuban bayinsa mai tsananin ukuba ga tsagera wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi dukkan makoman wata halitta a gare shi take gobe kiyama kamar yadda nake shaida lalle shugabanmu muhammadu bawa ne na Allah kuma manzo ne nasa shugaban mutanen farko da na ƙarshe shine jagora da shugaban manzanni cikamakin annabawa tsira da aminci Allah su gare shi iya adadin abin da Allah ya halitta da shi da sahabansa da tabi'ai da tabiu tabi'in da duk wani musulmi nagartacce har izuwa ga ranar tashin kiyama Allahumma amin bayan haka ya ku bayan Allah masu albarka da daraja da kima Allah maɗaukakin sarki ya kawo mu juma'a ta yau juma'a ta sha hudu daidai ga watan safar watan biyu kenan na kalandar musulunci na shekara ta 1439 bayan hijiran fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ta yi daidai da uku ga watan sha ɗaya na shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya a inda za mu ambato ƙofofin da shaiɗan yake shigo bayin Allah mutane har ya halakar da su mun ɗauko bayanin waɗannan ƙofofin da shaiɗan yake shigan bayin Allah salo-salo tun juma'a biyu da suka wuce yau ne ta uku ta ƙarshe kuma ya ku uwana masu daraja da kima ya ku masu imani da Allah ina muku wasiya da ku tsoraci Allah fa jin tsoro na matuƙa na iyawa na ƙololuwa ku zamanto masu ji ga kiran Allah masu biyayya ga umarnin Allah tsoron Allah da ji da biyayya su ne wasiyan da Allah ya wa mutanen farko kuma ya yi wa mutanen ƙarshe sannan ku sani ƙofofin da shaidan ke shigan bayin Allah ƙofa ta biyu a yau bayan ta farko da muka ambata a wancan juma'a ita ce babban ƙofa mafi hatsari shine ƙawatawa shaidan ya ƙawata wa mutum abin da bai da kyau ya nuna shine mai kyau kuma shi kuma ya hau ya zauna a kai yau ƙofa ta biyu ita ce ƙofar da ake kiranta da larabci ƙofar taswifi da ta'ajili ita ce ƙofan da sannu da sannu insha Allahu nan gaba insha Allahu nan gaba kaɗan zan daina kaza da sannu zan bar kaza ai kazan nan da zan in Allah da zan daina shi in na yi aure na shiru shi kenan zan daina kaza da nike yi to irin wannan kofar tana da hatsari ita ce ta biyu da shaidan ke shigo wa bawa ta ita ya halaka shi ita wannan kofar taswifi da ta'ajili ita ce kofar da zai dan zai shigowa bawa mutum ya gamsar da kai cewa in sha Allahu za ka yi nisan tsawo za ka yi wato tsawon kwanaki za ka yi lastin ai ba za ka mutu da wuri ba in Allahu za ka daɗe sannan kuma abubuwan da kake yi ya baka natsuwa da gamsar da kai cewa in Allahu za ka tuba kuma nan gaba ma za ka koma cikin mutanen kirki masu aikata alkhairi to kullum ya rika janka kenan ya rika janka yana nuna maka ai za ka daɗe za ka daɗe za ka yi tsawon rayuwa kuma ma za ka ma tuba ma za ka ma dena ma to a irin haka ɗin har mutuwa ta zo ta wafci mutum bai tsawaita ba bai samu tsawon rayuwan ba bai tuban ba kuma bai aikin kirkin ba Allah ya kawo mana aya akan wannan ya tabbatar da shaidan yana yi wa bayinsa haka Allah ce innal ladhina taddu ala adbarihim kaga waɗanda suka yi ridda suka bar musuluncin nan suka yi ridda suka bar wa Allah da'a suka yutan daga ayyukan alkhairi suka daina su suka koma na alfasha suka wayi gari suka koma masu sako bayan da suna cikin masu aikata alkhairi suka yi yuton daga masu tsantseni daga barin haram yau suka koma cikin haram dumu-dumu min ba'adi ma ta bayyana lahumul huda bayan gaskiya da shiriya ta bayyana a gare su suka bar gaskiyan suka fada cikin rashin gaskiya Allah ce ba kowa bane ya ja su ga wannan sai Allah ce a shaitanu sawwala lahum Shaiɗan ne ya canja musu ya kawata musu sannan kuma wa amla lahum ya ba su tabbacin dadewa a rayuwa ya ba su tabbacin tuba da tabbacin bari haka shaidan yake musu ya nuƙawata musu tsawon rayuwa kuma ya alkawaranta musu cewa lalle za su daɗe a duniya su ba masu irin saurin mutuwan nan ba ne waɗansu daga cikin magabata malamai Allah jikansu da rahama suka ce wallahi muna muku gargaɗi ku yi hattara muna ja muku kunne game da me saufa wannan kalman da sannu zan bari in sha Allahu zan bari nan gaba suka ce ku kiyayi irin wannan kofar ka bar abu yanzu kawai domin suka ce ita ce kofa mafi girma da rundunan shaidan suke shigo ta ita su jawo mutane cikinta su rufe Allah ubangi ya tsare mu wani yana cewa za ka tarar da wani ya rika ayyuka marasa kyau sace-sace cin dukiyan jama'a sata fashe ce ran da ya samu aiki zai bari irin wannan ɗin ce ai in ya samu aiki zai bari ya gama makaranta ne ba aiki ya koyi sana'a kaza ba aiki ko an sallame shi aiki ne shi yasa yake waɗannan abubuwan amma da wallahi yau zai samu aiki zai bari sai shaɗai rika nuna maka za ka samu za ka samu za ka samu kullum ka ƙi bari sai ran da ka samu aikin aikin kuma ya zo bai samu ba har mutuwa ta zo ta wabcari mutum shaidan na yi wa mutum haka ko mutum ya rika sako da zinace-zinace ya ce Allah da ran da na yi aure zan bari ran da na yi zan bari ran da na yi zan bari ran da na yi zan bari har kuma mutuwa ta zo ta riski mutum bai bari ɗin ba iri waɗannan abubuwan kenan ko mutum shaidan ya hana mutum sada zumunci ya ce Allah da sai ran da na sayawa babata baba ta zani zan je sai ran da na saya babana na mai ɗinki kaya zan je sai ran da na sayi kaza sai ran da na sayi kaza kai baka sayan ba kuma baka da zumunci ba har shaidan ya zo ya waftari mutum ya mutu a matsayin mai yanke zumunci shi ma Allah ya yanke shi daga rahamarsa Allah rufa mana asiri kofa ta uku ya ku bayin Allah ita ce kofar wasiwasi da shakka shaidan ya sa ma shakka a zuciya ya sanya maka wasiwasi wannan shine ya kawar da kai daga abin da ke ɗa'a da ibada ka riƙa ganin kai ka fi ba wa sallan dare muhimmanci ka fi ba wa sallolin tahajjudi da tsaiwan dare muhimmanci sama da sallolin farilla ka kwana sallah shaidan ya ajiye ka a haka in asuba ta zai ce a ka yi baccin ka ma kawai ba ka kwana sallah asuba don baka tashi ba meye sai ya sanya maka shakkan nuna maka cewa ai ladan tsewan dare ma ya fi mana asuba idan shaidan ya tarar da kai mutum ne mai kokari mai kwaɗayin son ibada to sai ya shigo maka da abubuwan tsanantawa ibadan ma in ka tashi ta ka ga tsananta wa kanka kuma ka rika ganin wanda bai kai matsayinka ba kamar imanin shi mara gagge ne kai kafi shi sannan kuma ya rika afkar da mutum cikin sabo wani lokaci ya rika kuma kau da kai daga wucewa wani alkhairi misali mutum ya tsananta wajen alwala sai ya yi asiwaki da kyau yana haka yana haka yana haka yana haka yana haka kafin ma ya fara alwalan ya riga kowa zama wajen alwala amma yana jin asiwakin nan da bai bayyan da sunna mata ce ba ya goge nan ya goge can ya goge nan har mutum na ɗaya na biyu na uku na hudu na biyar har mutane su zo su yi alwala su tashi su bashi yana shakka bai yi ma yanda sunna ta ce ba a zo alwalan ma ya yi ta ya sake ya yi ta ya sake ya je ya bar lam'a ma'anan kawai kai kafan ma bai mawonku ba kai bai dirje maka mai yadda sunna ta faɗa ba ya yi alwala ya wargaza ta ya sake ya yi ya kai ya wargaza ya sake ya riga kowa zama anan har a ta da kabbara har a yi raka'a ta ɗaya ta biyu yana ne yana zaune haka za ka tarwal iyazu billah idan aka zo in zai alwalan ma ya tsananta ya ce kai ya yi ma wankewan so biyar biyar maimakon uku uku har ya yi jinkirin wannan sallan to shakka ne shaɗai ke sanya masa kai idan ya zo sallan ma sai ya karanta fatiha da sura sai ya yi shakkan bai ya tsallake aya ɗaya ma a fatiha ya sake komawa ba ya sake kabbara yayi ta yi yayi ta yi yayi ta yi da ƙyar ya samu raka a biyu a cikin minti talatin daga baya ma ya ji sallan ma bata mai ba zai sake ta a gida daga baya ya ji wancan da ya jiya ma bata mai ba sai ka ga ya tara salloli wajen goma ya ce sai ya rama su sai su zo su yi nauyi a kan shi su fi karfin shi sai ma ya tsani sallan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a wata wani hadisi manzo Allah ya ce masu tsanani da tsanantawa sun halaka masu tsanani da tsananta sun halaka masu tsanani da tsananta sun halaka addini mafi sharrin shakka mafi hatsarin shakka irin wannan ita ce shakka a cikin aƙidan mutum da imani shi da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce irin waɗannan sai ka samu shaidan ya zo musu a tunani sai shaɗa ce oh kalli sama hai ka ɗaga ido yanzu fa Allah ne ya halicci wannan kai lallai Allah ya yi aiki kalli ƙasa ka kalla kalli bishiyoyi kalli rana kalli rana kalli rana duk wa ya halicci waɗannan Allah ne an ce sammai bakwai ne ko eh shi ya halicci ta ɗaya ta biyu to can bakwan sama ta bakwan to me a sama da ita ne can ɗin kuma ya kai ka can har a zo a ce to shi Allah wa ya halicce shi ne wal billah har mutum ya kai ga wannan manzo Allah sallallahu ce haka shaidan zai zo wa mutum ya ce irin waɗannan tunanin da shaidan ke jefo wa mutum babu shakka babu mai kubuta daga gare su kuwa yana in ji Allah wannan ya faru ga sahabai da yawa suka tsorata suka tsorata suka rufe abun a zuciyansu kai abun ma sai da ya kai su ga tsanani idan shaidan din ya ce to yanzu baka gani wa ya halicce sama Allah wa ya halicce ƙasa Allah to shi Allah wa ya halicce shi tunani ya zuwa mutum sahabai sai su tsorata ya koya kame bakin shi ya shiru daga bafa suka kai ƙara da kuka da damuwa gaban manzo Allah suka ce ya rasulullah wallahi wani irin tunani yakan zo mana a zukata wanda girman shi girman wannan abun da ke yake zuwa mana na tunani har ba ma iya furta shi ma gaban mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba kwa iya furta ai eh, me yasa ya ce don kawai muna tsoron abin nan ai eh, manzon Allah ya ce musu to wannan shine matsananin asalin imani ma kana kullum matunanin Allah waye kaza Allah ne waye kaza Allah ne waye kaza Allah ne shi Allah waye shi mutumin da ma kullu yake da wannan din ma lalle yana da imanin da kullum yana matuna kaza Allah ne ma yayi shi sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alhamdulillah ina gode Allah da mai da al'amarin ma wasiwasi har ce bai furta ba manzo Allah ya ce duk wanda ya ji irin wannan ya ce a'udhu billahi minash shaitani rajim ya kori irin wannan ko ya ƙara jaddada kalman shahada ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya ƙara jaddadawa ƙofa ta hudu ita ce ƙofan mantuwa shaidan ya mantar da mutum alkhairi ya mantar da shi umarnin Allah mu duba annabi Musa alaihi salam da Khidir lokacin da suke tafiya Allah ce su ɗau kifi inda kifin nan ya faɗa ruwa cikin tekun nan nan ne za su amma sai da suka wuce suka sha wahala kifin ya faɗa a wannan wajen amma yaron annabi Musa ya ce a ra'aita iz awaina ila sakhrati fa inni nasitul huta wa ma ansanihu illa shaitanu an azkura قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا annabi Musa sai da ya wuce inda Allah ya iyakance masa sai annabi Musa ya ce kai mun gamu da wahala tafiyar namun nan ta bamu wahala bai tashi complain ba da nuna damuwa sai da ya wuce inda Allah ya iyakance masa sai ya ce kawo mana kifin nan namu sai ya ce ai baka ga inda muka ɗanyi zangon nan muka huta kan dutsen nan ba eh ai na manta wallahi kifin nan ya fada cikin ruwa ya bani mamaki kuma shaidan ne ya mantar da ni in maka ce to ai inda muke nema kenan sai da suka je suka zagayo suka dawo kuma suka bi diddigi inda da suka bi suka je suka tarar da wannan bawa amma me a shahid wa ma ansanihu illa shaitan shaidan ne ya mantar da ni ban tuna ba sai ya mantar da kai dokokin Allah ya mantar da kai ya makantar da kai ya kurmantar da kai ka mance sai ka afka cikin wannan abin kawai sai can tukuna sai ka da hankalinka sai ya barka da bakin ciki to yanzu ya zai yanzu shikenan fa na yi zina fa kenan shikenan na yi zina yanzu shikenan na sha giya shikenan na kashe rai shikenan yanzu na kashe rai amma lokacin sai shaidan ya makantar da mutum ya kurmantar da shi ya baka karfi kai kawai sai ka yi lokacin da ka da ka sai ya barka cikin bakin ciki subhanallah shaidan ya mantar da kai alkhairi ya rika tunatar da kai sharri kawai ya mantar da kai al'amura masu muhimmanci ya barka ya rika tuno maka al'amura ƙanana marasa fa'ida misali wannan yakan faru misali ga kowane irin mutum amma ga masu hali ga masu hali sai ka ga shaidan ya mantar da kai kwata-kwata cewa zo ga aikin masallaci ka yi sai ya kawo maka ya kamata ka canja kujerun falo ka gani ba wai kujerun ba ne baka da su kana da su amma sai ya karkatar da hankalinka ya kamata kujerun falon nan ka canja su ka sa leda abin nan kushin sa yanzu su ake yayi ya kamata falon nan a ce ka ƙara fenti mai kyau ba wai ba fentin ba ne akwai ya kamata a sa wani tv a nan ko da kana kwance ta nan za ka hango ba wai ba tv ba ne a falon yanda zai shashantar da kai ya ɗauke ka daga ayyuka muhimmai wanda za su zamanto maka su ne lahiranka su ne guzurinka gina makarantu ga suna ana bukata gyara masallatai ga suna ana bukata marayu ga suna sun kasa karatu kana da hali wataƙila wani duk dubu ɗari ma za ka biya musu amma wallahi shaidan sai ya ɓantaro maka wani aiki na na dubu ɗari biyar wai na gyaran falonka na gyaran falo ya kamata irin waɗannan gulob ma a canja su a sa irin kaza ya ɗauke kar mantar da kai al'amura masu muhimmanci gina makabarta da katangance ta ana bukata ya hana ka wannan sai ka ga mutum wallahi ya ɗauko kuɗi miliyan biyar ya ce zai je yawon shakatawa da shi da iyalanshi, da 'ya'yan shi su ga dubai su ga dubai a zauna a ci wannan a ci wancan a je kasuwa a taya wannan a taya wancan a taya wancan a saya ma iyali selula wancan selula yara a saya musu agogo a saya musu kayan wasa a yi sati uku a tattaro a dawo gida miliyan biyar zai kashe a wannan ya ɗauke ka yadda ba za ka iya kashe miliyan ɗaya a ayyukan da suka jibinci lahiranka ba haka shaidan yake wa mutum ka yi concentrating kawai akan ƙananan abubuwa marasa fa'ida me waya me an je an ci snacks me an ga dubai me an ga dogon ginin nan me an gan shi haka za ka tarwal iyazu billah allah maɗaukakin sarki ya ce istahwaza alaihimu shaitan fa'ansahun zikrallah ula'ika hizbu shaitan ala inna hizba shaitani humul khasirun Allah ce shaidan ne ya yi dominating in zukatansu shaidan ne ya mamaye zukatansu ya mallaki zukatansu sai yanda ya umurce su su yi su zamanto kamar robot a hannun shaitan ka ta san manan sai shaitan ya kautar da kai ya ce ka koma nan kawai ya ka dubai ba zai iya kashe waɗannan kuɗi ya je umra ba ko ya zauna can ya yi ibada a'a wal billah haka zaka tara to Allah ce shaidan yake mantar da mutum ambaton Allah da duk abin da ya jibinci na kiyamarsa ga kudin ga halin ga aljannan dab da shi fa wallahi manzo Allah sa sallai yana ce aljannan nan tana dabda dabda mu kamar yanda ina igiyan takalmi yake da kunnen takalmi takalmi mai igiya yanda za ka ɗaura igiyan nan a kunnen takalmin yanda kunnen takalmi yake kusa da igiyan da ka ɗaure takalmi ko kunnen takalmi yadda yake kusa da kai kai da ka sa ta haka aljanna take haka ma wuta take gare mu in ji manzon Allah sallallahu ga hanyar samun aljanna amma kwata-kwata sai kaga abu ya gagara kwata-kwata abu ya gagara sai kaga an ɗauko mai biki a biki an kashe wani abu sai ka ga mutum ga masallaci ga wuraren da zai dasa wa lahiransa wani abu sai ka ga ya kashe miliyan biyu wai iyalin shi tana badde yau badde jama'a za a yi hayan wani irin hotel za a yi reception za a yi dafe-dafe za a gayyato tsofaffin abokanai za ta gayyato ita ma tsofaffin kawayenta mata wajen shekara sittin. ba za ta gayyato tsofaffin abin nan ɗinta su zo da jikokinta da jikokin shi su zo sai a kashe miliyan uku wallahi sai a rubuta lada sai rubuta lada badda ya dame ka ai ka duba a shekarun da Allah ya baka ka zo har yau din mai ka tsinana ai shine abun takaici ya kamata mutum ma in shekarar shi ta zagayo a ga yana kuka ne shekaru sun tafi menai ina na samu aljanna menai menai na aljanna amma kullum a ci a sha ana rawa wai an e, yau an yi kusa da kabari ana rawa kai ka ce wanda ya aikata wani abu aka bashi garanti cewa da ya shiga kabarin ya fada za shi aljanna subhanallah to Allah ya ce irin waɗannan su ne 'yan ƙungiyar shaidan wanda shaidan ke fisgansu eh? ala inna hizbar shaitan 'yan ƙungiyar shaidan su ne alkhasiruna masu asara haka za ka tarwal iyazu billah ƙofa ta biyar ƙofan tsoratarwa ga kawai an tsoratar da mutum rundunan shaidan da abinan kafirai da maɓarnata su tsoratar da mutum mutum ne za a jashi a jashi a jashi sai a sanya shi ƙungiyar asiri ko ta muguwar ƙungiya ko ka gibiye ma waɗansu bokaye su ce za ka iya zan iya za ka iya zan iya za ka iya zan iya wannan abin da za mu baka faran da ka za ka bashi fa to ba ruwanmu su sanya maka wani irin tsoro mutum iya shiga ƙungiyar cultism ko kuma waɗansu irin ƙungiyoyin nan to sai a faɗa masa dokokin a ce masa to ga abin da muke so in ka ƙi rayuwanka ko na ɗanka ko na iyalinka a sanya ma mutum wani irin tsoro fiye da yadda yake tsoron Allah <clears throat> an wa rayuwarsa barazana sai je ya aiwatar ka ga mutum ya aika aikan da za ka yi mamakinta a tsoratar da shi cewa dukiyar shi fa za ta ƙare ya yi sauri ya samu wata mahaukaciya ya yi zina da ita a bola a tsoratar da mutum ko tsoratar da shi zai haukace fa wannan abun in baka yi shi ba zai dawo kanka mutum ne fa zai tsoratar da mutum da aljanu a ce za su mai da kai kaza ka ga mutum yana tsoron su fiye da yadda yake tsoron Allah ba abin da zai kawai saboda tsoron nan duk he ka ga yana abubuwa a makanci kawai abin da aka diktetin masa yayi haka za ka tarar wal iyazu billah da an ce ya biyayya da an ce abu sai a ce biyayya kai yau jini muke so na jariri mutum ya yi mamaki ido muke so yau ya yi mamaki ya tura a kawo masa ana tsoratar da shi ko shi ko ransa ko na ɗansa ko na wani nasa kawai ya bar abin da Allah yake so ya yi nasu kwace to ga abin nan mun haɗa maka in ji bokaye amma duk ran da fa kai salloli biyar ka zaɓi cikin salloli biyar ɗin nan ka bar ɗaya ran da ka kuskura kai salloli biyar ɗin nan fa to rana a bakin ranka duk abin da ya same ka kai kaso to wallahi idan da ya zaɓi ya bar sallan asuba to ran da duk zai yi ta ɗin yana tsoron abin da suka alkawaranta masa fiye da abin da Allah ya alkawaranta masa na barin sallah <clears throat> haka za tarwal iyazu billah da wannan abu fa banda alwala ran da kai alwala fa ba ruwan mu abinda duk ya same ka kai kaso wallahi sai ya bar alwala a rayuwansa subhanallah Allah ce to innama zalikumu shaitan Allah ce wannan shaitan ne yukhawwifu awliya'ahu yana sanya ma masoyansa tsoro a zuciya to Allah ce fala takhafuhum duk irin barazanan da suka muku kada guji tsoron su Allahumma izzal islam al muslimin wa dhilla shirka al mushrikin wa dammir a'da'ana wa da'aka wa da'a ad-din ya qawi ya aziz ya rabbal alamin arhamar rahimin Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha Allahumma habbib ilayna al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al fusuqa lisana waj'alna min ar-rashidin Allah muna bi asma'ikal husna wa sifatikal Allah ka kara wa shugabanmu lafiya Allah ka yi ma rayuwarsa albarka Allah ka bashi jagoranci nagari ya Allah mun roƙe ka Allah Allah ka kakka mana wanda suke hana ruwa gudu a duk inda suke waɗanda suke zagaye da wannan shugaban namu mai albarka Allah ka ƙara masa lafiya yanda ka tsare shi ka kare shi tun bai samu kujeran ba har ya samu ka kunyata bokaye da 'yan sihiri Allah yanda ka kare shi bayan ya sha guban da ba mai rayuwa yanda aka ce in ya sha irin ta ka kare shi ka ba shi lafiya Allah da kare mana shi kuma ka zare waɗanda suke ƙarƙashinsa masu yi masa zagon ƙasa da yawa wannan ƙasan zagon ƙasa a duk inda suke mutane ne zalla ko har da aljanu ya Allah ka fi mu saninsu. Allah ka saita mana wannan ƙasan Allah mata albarka duk amanan da ka damƙa mumini musulmi ɗan uwanmu ya ka Allah ka sa ya fi ƙarfin zuciyarsa ya isar da wannan amanar wanda azurta shi da aikin ofis Allah ka sa ya sadar da wannan amanar zuwa ga wanda kace a sadar kar da ka jarrabe shi ya zamanto masa fitina a ranar mutuwa fitina a zaman kabarinsa fitina a ranar da zai tsaya ka ya rabbal alamin arhamar rahimin duk mai neman halal Allah ka masa albarka Allah ka yi wa musulmi albarka a binda yake nema na halal ya rabbal alamin arhamar rahimin ka kare mu ka kare su daga asara duk inda take ɗalibai masu karatu Allah ka albarka ya rabbal alamin ka raba su da sace-sacen jarabawa ka buɗe ya Allah matafiya Allah ka tsare mana su a duk inda suke jami'an tsaronmu daga shugabannin soja da na 'yan sanda da 'yan custom da immigration da gandovobi da civil defense da duk wani mai sa kaki da 'yan hizba da 'yan agaji Allah ka musu albarka ka sa wannan shugabancin da kare rayuka da duke ya zamanto shine sanadiyar shigar su aljanna bala gurbi a ciki ya Allah ka shirya su in masu shiryuwa in ba masu shirya bane Allah ka kawar mana da su ya rabbal alamin duk abinda rabi duniyan nan da ƙasan nan ta Najeriya da shi ka sanya shi ya zamanto alkhairi ga al'umman musulmi ya rabbal alamin ya arhamar rahimin ya zal jalal wal ikram ibadallahi inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum